Hukumar hana fasakwali ta ƙasa ta kama wasu kaya na biliyoyin nerori wanda wasu 'yan China suka shigo da shi ƙasar nan taɓa rauniya hanya. Babban kwantrolan hukumar na ƙasa Alhaji Abdullahi Dukko ne ya bayyana haka yayin zantawa da manema labarai a ofishin hukumar da ke Kano. sai dai na tambayi alhaji abdullahi Dukko inde shin ko ina jami'an su suke har wa'annan kaya suka baro boda suka shigo cikin gari sannan aka kama su To ai abin da Hausawa suka ce mai san abin kafi ka dubara. Kuma kamar yadda kuka sani ne shi wannan fasakori duk duniya ba inda aka aka kawar da shi kamar najeriya kaya da ake shigowa da su ta hanyar jirgin ruwa kaya da ake shigowa ta hanyar jirgin sama da ta ƙasa duka waɗannan hanyoyi ana amfani da su ba lalle ba ne mu sani domin me domin na ɗaya bodan najeriya in mun kama hannu mu duka mutum eh, dubu saba'in ba za mu iya rahe bodan najeriya ba custom duka abin da muke da shi jami'an mu ne in ka lura daidai gwalgwado ana yi kuma doka ce ta ƙasa tsari na 147 eh, ya ce in ka aka shigo da ka ko kana tsammanin wuri inda aka ɓoye kayan da aka hana ko kuma gida ne na wani a'a ya allah makaranta ce allah gareji ne kana iya shiga babu warant na daga kotu ka shiga kama kayan nan saboda haka wani lokaci custom suna amfani da hikima ta cewar a bar kayan nan sai sun taru mu ga su yanzu waɗannan makama kuna tsammani in in container guda makama za mu kawo inda mu yanzu saboda haka wata hikima ce ta su kan da su zaɓen custom din suka yi laɓe shin abun nan da ake shigo da shi an yi ne so ɗaya ko an yi ne so biyu to in kuka lura yanzu abun nan da ake shigo da shi ya wuce misali tun da kun gani saboda haka wata hikima ce ta su abun nan jami'an kwastam din cewar an ga yawan abun an yi fake an ba su shigo da shi gashi kuma an kama ya za a yi da wa'annan kaya da kuka kama cikin biyu idan kun tuna alif dubu da biyar a nan kano lokacin shugaban kasa obasanjo tela ɗari biyu a kona a Legas an kama yaro nan kaya tela ɗari hudu a kona ni ba zan so a kona ba amma me ina son gwamnati ta kama bayan Allah da ke duguri da Yobe waɗanda ke wahala a rarraba musu kayan nan saboda me saboda wanda ya shigo da su bai shigo da su ta kare ka'ida ba bai biya haraji ba saboda ka bayan Allah nan da suke wahala a mai akai musu kana arba me daraja wa'annan kaya da kuka kama daraja waɗannan kaya yanzu gaban na ce muku an diba ɗaki ɗaya na kayan da aka aje an samu kusan darajar ɗaki ɗaya kawai eh, dubu da eh, miliyan dubu hudu da miliyan ɗari biyu da hamsin da uku yawan ɗakuna nawa ne kuka kama a wannan kaya saba'in da biyar saboda ka in an ce duka girman su ɗaya kaga wannan wannan kuɗin saba'in da biyar kenan gwamnati ba za ta amfana ba A baya ka taba faɗa cewa duk kayan da ya borobo da ya shigo kasuwa kada kwastam su je su kama. Shin ina wannan magana ta kwana? Ya daga daga kayan da kake magana. Kaya irin na ɓanna ko kai ba za ka so gidanka ana maka ɓanna ba. Idan gidanka an yi ɓanna dole ka gyara. Amma kaya da nake magana irin kayan da aka ce a bar su a shigo da su. Kuma kamar mutum wanda ya goyo dan buhun dan buhun makaroni guda daya me zaka da shi ko kuma wanda ya dauko eh, dan buhun shinkafa guda daya me zaka da shi amma manya ake magana irin waɗanda za su shigo da irin waɗannan kaya waɗanda za su karya makarya tattalin arzikin ƙasa su su azata ƙasar su yadda za a zama yake su babban kwantolan hukumar hana fasakwari ta ƙasa alhaji abdullahi dukko inda kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya